ya gare mun samu mutanen gare mun waya musu da kai mun yi hira da su sosai mun gaya musu ainihin abin da ya kai mu sannan kuma a cikin an gama bayani wani daga hannu ya ce to lallai akwai ɗansa mai shekara biyar da yana da simila irin yadda yarinyar na presenting haka shi ma yaro yana fama da shi yana gida haka ne to muka dau yaro muka kawo shi gombe kuma sa shi kan magani tun zai da dare sannan mun dauki ne kuma mun tura for confirmation whether it is the same lassa fever or not because yaron da yarinyar cousins ne so kaga ya sa mun zama muna high abuna suspicious hmm. most likely zai iya zama shi din amma kaga yanzu ba za mu ce shi bane sai lab result ya fita eh haka ne eh mun kuma tura team yanzu sun tafi for more contact tracing we can we want to see how ko akwai wasu kuma eh. wanda ko suna cin gida sun yi shiru haka nan mun tura team eh. akwai wanda za zai su yi mana contact tracing active eh. case search haka ne sannan kuma akwai wanda za je su disinfecting gidajen mun tura su da disinfectant eh wato za su je su sassa magani a cikin gidajen yawa wurin ehe su shadda su meme area din cikin mm. gidajen haka a mm. disinfecting wuraren ko mm. da ma akwai kaman fitsari da bayan gidansu haka sai a zuba chemicals so da za a kashe in ma akwai kwayan wannan ciwo din sai a kashe shi a waje ma kenan mm-hmm. ganin cewar wannan abu yana faruwa wannan lokaci ne me ya kamata jama'a su dinga yi yanayi ne yanzu ne mutane sun daidai amfanin su masara komai dankali an kai gida berayen nan suna gona ne suna jeji in ka daidai amfanin ka shigar gida za su biyo yawanci wannan nau'in beran da suke kawo wannan ciwon dama su zaman su a gona suke yawanci a jeji mm. amma kana ɗebe amfani ka ɗebe duk amfani ka zo gida za su biyo mm-hmm. to kaga yanzu tun daga shekaru kusan biyar da suka shige mun noticing kowane shekara sai an yi outbreak a some state mm. kuma yana fara tsakanin November, December in an zo January, February, March sai ba za ka ƙara ganin wani case ba. So mm-hmm. yana yi season season kenan. So kaga ba ma mutane kaɗai ba har mu gwamnati ya kamata mu zanna mu yi masa shiri. tun mun ga yanzu da shekara ishirin goma yake zuwa sha biyar yanzu ya zo kullum kowane shekara hmm. to kaga ya zama abu ne wanda duka mu gwamnati za su shirya mutane kuma za su kiyaye babban abu kawai shine tsafta tsafta because as long as in dai baka bar abinci a waje ba bera ba zai zo ba a gidanka hmm. Hmm. idan don in dai ka zub shara ko ka zub abinci a waje ko baka rufe abinci da kyau ba in ka rufe komai tight kaman madara a sa a bokiti mai na roba a rufe gari alal misali eh. sannan abinci duk a rufe kaga ba da za a bera in bera ya shigo ya shigo ya gaba abin da zai tafi wani gida hmm. kaga za a bar wani gida da wannan hatsarin hmm. kai kan ka ka tsira hmm. to idan kowane gida zai tsaftace kowa zai tsaftace muhallinsa to kaga za mu yi ban kwana da waɗannan abubuwa. Akwai wasu tallafi ne ko da aka samu daga gwamnatin tarayya ko ma wasu misali yanzu kamar red cross suna cikin rapid response din mu eh. sannan who suna taimaka mana wurin kai sample din zuwa lagos su mhm. suka da nauyi sannan kuma akwai ma'aikatan su muna aiki tare da su duka da who da unicef duka muna aiki tare mm. to kamar prime minister hotel kuma su suke ba mu wannan magani ko da ke magani gaskiya bai isa ba wanda yanzu mun ga mu dole yanzu jiha to dole yanzu jiha za mu tashi kuma mu sayi maganin mu mu ajiye in an ga wanda yake da alama maza maza a shiga magani domin in har sa mutum akan magani a kankanin lokaci za a ga ya responding in amma in har shige sati kwana goma mutum ya fara zubar da jini ya kwana goma to yawancin su ko kata su kan maganin ba sa rayuwa